Danin ko ko? Dan ah, Fulani. Dan Fulani. Danin ko. Kwana biyu mana ganin kwana ina kuka kuka zuwa ne? Dan Fulani kai da muna ta baka hakuri jiya baka ji mu ba muna ta baka hakuri. kai haka ake rayuwa dan fulani. Aradon Allah wannan mata ne ta lalace mun zuciya. Kina kina neman kashe musu mata. Ah, na na aradon Allah na so in rade ta da sanda. To kai baka kai namiji bane ita mace. To ai shi kana so in nuna mata ba mashin mu na mata. Ah, ai lokacin da ya mu ya aka fi bani ma ba aka fi lalata mun zuciya na ka hare ko lokacin da na zo ya za ka kwatanta a kai da ba sai kai a kai shi lokacin lokacin da na kama ta na zan daga ta an zo aka rike ni a ranar Allah da na sai na lalace mi gomo mi gomo da gari ma me ya hada ku ne sai mun so sai kawai ina zo shi a sai su kokana na wadan fulani ba su da wayo to an biya mata da kai kai fada da ita shi ya tabbatar da cewa haka ni ma dai abin da ne muna da waya kuna da waya wallahi ni na san muna da waya tabbas tabbas kuna da waya lokacin lokacin da na kama da na shashi bai da haka so ku bane in buga ta da kasa <laughs> eh? ai ni faɗin ma abin da nake dariya yake ba ni dan fulani kaifin namiji da mace ai ba ɗaya bane mun fa iso ƙarfi ka inda karfi ah, ne a ah, fi san mun su jarumta jarumta wani suke da shi ka taɓa ganin mace kiwon shanu <laughs> Allah sun ki dan fulani ai aka baka da haihuwa iya haihuwa to iya <laughs> wannan to ake mana kaciya what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Eh. Mazaje ne!